Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a hausa da kuma sashen hausa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud lalu al'ummar yankin santa fe da ke jihar texas na ci gaba da jimamin harbin kan mai uwa da wabi da ya halaka mutane goma mafi aksarinsu ɗalibai a wata makarantar sakandare da ke nan amurka ya zuwa yanzu hukumomin jihar sun ce mutane sha uku ne suka ji raunuka baya ga waɗanda suka mutu yayin da ajiye adadin waɗanda suka jikkatan ya tsaya a goma ɗan majalisar da ke wakiltar yankin rand weber yayin wani taro da aka yi jiya asabar ya ce za su farfado daga wannan musiba za kuma su ci gaba da nuna ƙauna tare da aiki da junansu jami'an tsaro a jihar ta texas sun tuhumi wani matashi mai shekaru goma sha bakwai mai suna dimitrios pagochis da laifin kai wannan hari shugaban amurka donald trump yayin wani takaitaccen jawabi da ya yi bayan harin ya ce my administration is determined to do everything in our power to protect our students ya ce gwamnatinmu za ta yi iya bakin kokarinta wajen kare ɗalibai da makarantu mu kuma kawar da makamai daga hannun waɗanda suke barazana ga kansu da kuma sauran jama'a gwamnan jihar texas wato greg abbott ya ce makamai biyu aka yi amfani da su a harin ɗaya wata babbar bindiga ce ta biyun kuma ƙarama ce kuma duk mahaifin matashin da ya kai wannan harin ne sai dai ya ce babu bayanai da ke nuna cewa ko mahaifin matashin yana sane ɗansa ya ɗauki waɗannan bindigogi an fara zaman makoki na kwanaki biyu a ƙasar cuba a jiya asabar bayan da wani jirgin saman ƙasar ya faɗi a ranar juma'a ya kashe mutane sha bakwai ciki har da wasu fasinjoji daga ƙasar argentina da mexico yanzu haka ana kulawa da wasu mutane uku da suka tsira daga wannan hatsari waɗanda bayanai ke cewa suna cikin mawuyacin hali kamfanin dalancin labarai na reuters ya rawaito cewa an tsinci ɗaya daga cikin akwatunan nan masu naɗar bayanai wanda zai taimaka wajen gano ainihin abin da ya haddasa wannan haɗari wani shaida ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa jirgin mai shekaru 37 kirar boeing 737 ya yi wani irin ɗiban iska jim kaɗan bayan da ya tashi kafin daga baya kuma ya kama da wuta kamfanin na boeing da ya kera jirgin ya ce yana da wata tawagar ƙwararru da za ta iya a taimakawa wajen bincike idan ana buƙatar su amma kuma idan hukumomin amurka da cuban sun amince da haka bayanai sun ce ƙasar ta mexico ma za ta tura da wasu ƙwararru biyu shi dai jirgin yana kan hanyarsa ne ta zuwa birnin holguin da ke gabashin ƙasar cuba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ruwan aman wutar dutsen hawaii kiliwaya ya keɓe wasu jirin gidaje 40 a yankin wani ƙauye lamarin da ya sa masu ayyukan ceto suka kai ɗauki ga wasu iyalai hudu a jirage masu saukar ungulu kubutar da mutanen na zuwa ne kwana guda bayan da dutsen ya yi wani aman wuta a kan tsibirin hawaii lamarin da ya kai ga fetso tokar wutar zuwa sararin samaniya wata hukumar amurka ta ce ruwan wutar na tafiyar mita 366 a cikin sa'a guda aman wutar da ya auku a ranar alhamis shine mafi muni tun bayan da dutsen ya fara kwararar da wannan wuta a farkon watan nan tun a baya jami'an ƙananan hukumomi suka rika shelar mazauna yankin su zauna cikin shirin ficewa daga gidajensu kamar yadda wani mazaunin yankin ya shaida ya ce da zaran na ga lamarin ya ta'azzara zan zura da gudu kwararru sun ce babu alama da ke nuna cewa za a samu waɗanda za su jikkata daga wannan aman wutar na dutse domin tuni an riga an kwashe mafi akasarin al'ummar da wannan bala'i ka iya shafa sakataren harkokin tsaron amurka jim mattis ya ce amurka za ta amince da zaɓin da 'yan ƙasar iraki suka yi a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar wanda ɓangaren malamin shi'an nan mai yawan sukan amurka muktada arsadar ya samu nasara gamayyar jam'iyyar ansadar ta lashe kujeru 54 inda jam'iyyar conquest alliance ta samu kujeru 47 kana jam'iyyar prime minister haidar al'abadi ta samu kujeru 42 shi dai asadar bai tsaya takarar neman kujerar majalisar ba kuma ba zai iya zama prime minister ba amma matsayinsa na shugaban gamayyar jam'iyyun zai taka muhimmin rawa wajen siyasar da ake tafkawa yayin kafa gwamnati an jinkirta sakin sakamakon zaben wanda aka yi a ranar 12 ga watan mayu ne domin a duba a ga ko sabon tsarin amfani da na'urar zamani wajen gudanar da zaben ya haifar da wata matsala sakataren harkokin tsaron amurka matis ya yaba wa al'ummar iraki duba da yadda suka saka kasar kan tubar demokradiyya Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu tsaron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Akwai hoton wani yaro ƙasa da shekaru goma wadda aka ɗora tallar mangoro. Duk lokacin da batun hakkin iyaye ga ‘ya'yansu ya taso sai hankali na ya tashi idan na tuna wannan hoto. Tun da ko Allah ya guda mini hoton yaron da wasu suka saka a Facebook kullum sai tunaninsa ya faɗo mini. Wato, kamar yadda matasan da suka saka hoton a Facebook suka rubuta sun sami yaron nan ne misalin karfe goma na dare yana kwance a gefen hanya da suka tambaye shi me ya faru ya ce, Ban saida ba, idan kuma na koma gida duka za a yi mini. Wannan yaro a unguwa uku a Kano aka same shi. Wanda ya wallafa wannan hoto Malam Kabiru ke laye a ƙasa yake cewa wallahi mu ji tsoron Allah, don kuwa zai tambaye mu akan kiwo da ya bamu. Wato, komin bushewar zuciyar mutum da wuya wannan hoto bai sa hawa ya zubo wa mutum a ido ba. Uwa uba kuma idan aka ga irin yara ƙasa da shekaru biyar a kan tituna da aka kawo su bara a birnin na Kano. Su ma waɗansu ne suka ɗauki hotunan su suka wallafa a shafin na Facebook. A hira da suka yi daga alimin irin waɗannan yara sun ce daga jihar Niger suka fito, wasu kuma suka ce daga jihar Katsina. Wannan batu ya jawo muhawara tsakanin ma'abuta Facebook kan irin matakai da suka wajaba hukumomi su ɗauka wajen shawo kan wannan al'amari. Tuni muka ga an kafa wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da nufin bullo da manufofi da matakai na shawo kan wannan al'amari. Babu inda wannan lamari ya fi tsanani a arewacin Najeriya kamar a jihar Kano inda gwamnan jihar Dr. Abdullahi Umar Ganduje a wani taron baje koli da aka yi a jihar Kaduna ya ce jihar tana da irin waɗannan yara da ba sa makaranta fiye da miliyan uku. Idan kun tuna cikin watan uku mun kawo muku hira da gwamnan na Kano kan wannan batu lokacin da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya so ya ji koya ko wani abin da gwamnatin jihar Kano ta yi tun bayan waccan shelar da gwamnan ya yi a Kaduna. waɗannan yara fiye da miliyan uku wanda ba sa zuwa makaranta ba wai 'yan jihar kano ne kawai ba yara ne waɗanda yake suna zuwa daga wasu jihohi har ma daga wasu ƙasashe na afirka ta yamma alal misali za ga yaran chadi a nan za ga yaran niger a nan to ka ga wannan babban matsala ce sosai da sosai saboda haka abin da muke faɗa a nan shine gwamnati ba da kuɗi da za ta yi ajujuwa wanda za ta ɗauki irin waɗannan yara amma babban maganin abin shine kamar yadda muka ba da takarda a ƙungiyar gwamnoni ta arewa cewa ya kamata a hana zirga-zirga yara wanda suke shekarun zuwa makaranta daga wannan jiha zuwa wannan jiha domin koyaya muka yi na nan yaran kullum shigowa suke da wasu jihohi saboda kaga ba mu da kuɗin da za mu iya ɗaukar wannan nauyi amma idan kowace jiha ta hana yaran ta tafiya wata jiha domin neman ilimi domin wannan ilimi a kowace lokal gamin ana iya ba da shi to ta haka ne za a shawo kan wannan abu baya ga waccan takarda da gwamnatin kano ta mika zauren gwamnonin arewa ya zuwa yanzu a matakin jiha me aka yi akan wannan batu tun da dai kullum aka yi magana a almajirai kano ake cewa to ka san kano cibiyar ciniki ce shi yasa nake gaya maka ake samun yara su zo haka irin namu kamun luddin shine waɗannan makarantu mukan aika musu da malamai wanda za su koyar da turanci da lissafi waɗanda yake dama kuma suna karatun addinin musulunci za a kai mataki tun da yake magana ce idan an zo ɗauka kuma entrance magana ne da turanci da lissafi za a ga cewa za su iya shiga makarantun sakandare idan sun gama karatunsu na allo da suke haka da irin wannan tsari da muka fito da shi wasu a dangane da magana almajiran nan suna zargin iyaye da sakaci wurin ma tura yaran su din suna ragaita a wurare daban-daban ko gwamnati na yin wani yunkuri ta wannan fuska ganin cewa su iyayen nan sun tashi a tsaye don sauke nauyin da yake wuyansu to babu shakka wannan ana ta faɗakar da al'umma haka amma dai muna nan da haɗin gwiwa da masarautar kano za mu fito da wasu dokoki wanda suke za su duba wannan al'amari sosai da sosai musamman ma mutanen da suke da 'ya'ya da yawa kuma ba sa iya ɗaukar nauyinsu to za a ga irin doka da za a fito da ita saboda a ga yadda za a yi maganin wannan abu musamman ma wato ka san yadda ake sakin mata barkatai in an saki mace ta haihu yaya biyar bakwai takwas nanan yara an sake ta bata wannan gida mata wacce take wannan gida kaga ba za ta iya ɗaukan nauyin waɗannan yara ba ƙarshen su dinga kwana a soro su dinga tafiya bakin titi da sauransu to duk waɗannan matsaloli ne waɗanda yake a matsayin mu na wato musulmi dole ne mu zauna mu ga yaya addinin musulunci ya tsara rayuwa irin wannan saboda haka kuma mai martaba sarkin kano shi ma yana taimaka da kin babban malami ne da sauran malamai na jihar kano ana nan ana tattauna yadda za a ba gwamnati shawara yadda za mu fito da wata doka wacce za ta kawo shawo wannan al'amari. Duka da zuwa shi ne mutanen Kano da ganin wannan doka. Babu shakka wannan abu yana gaban malamai a nan jihar Kano da mai martaba sarkin Kano kuma sun ce mana ba za a ɗau lokaci ba za su fito mana da wannan doka. A cikin watan hudu Mahmud kuma a hira da da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu kan batutuwa na ilimi. ya tambayi sarki inda aka kwana game da shawarwari da za su bai wa gwamnatin jihar ta Kano kan batun almajiranci kamar yadda gwamna Ganduje ya faɗa a hira da ta shuɗe yanzu yanzu nan. Cewa kamar yadda eh, aka sani ne mu wannan doka dai cincini mun fitar da eh, dokan nan ta farko wanda ke cewa draft mun cara malamai aka samu wasu malamai waɗanda suka ce suna da tsaiko ko suna da wani tsokaci ko suna da wata mulahaza a kan dokan nan to ba ma son mai gaban kanmu mu je mu ce mutanen nan ba za mu saurare su ba amma da yawa daga cikinsu yau shekara ɗaya muna bin su ba su ba mu abin da suka ce suna da tsokaci a kai ba abin da muka ce wa malamai a duba dokan nan abin da kuka yarda da shi a ciki ku faɗa abin da ba ku yarda da shi ba ku faɗa ku gaya mana hujjojinku kuma ku ba da shawara in wannan matsala ce ya za a magance ta abin da kuma kuke gani ya kamata sa a cikin dokan nan wanda ba a sa ba ku bamu shikenan kuma abin da muke jira kenan malaman na suturo mun samu wasu yanzu sun kawo akwai babban malami guda daya wanda ya mana alkawari zai kawo cikin wannan mako guda daya shi yana da kwamitoci da yan kungiyarsa da suke ta kokari su eh, tattaro idan an kawo za a tattara waɗannan abubuwan za a duba wanda yake za a ɗauka a saka ciki za a saka wanda yake muna bukatar mu koma wajen su mu sake muharar su zami ah, gwamnati ta nuna cewa ita a shirye take ah, ko da yaushe a kawo dokar nan ta zartar da ita abin da zai taimaka wajen harkar almajirci a nan abubuwa ne kamar guda uku na farko tabbatar da cewa kowane mahaifi ya san cewa wajibi ne a kansa ɗauki nauyin ɗansa zancen ka je ka auri mata ka je ka haifi 'ya'ya ka bar 'ya'ya a kan titi ba shari'ar musulunci ba ne kuma ya kamata a ɗora kowane mahaifi wannan nauyi na biyunsu shi ne sanin cewa shari'a ta zo da ƙa'idoji na waɗanda za su ɗauki nauyin 'ya'ya idan mahaifi ba zai iya ba idan mutum ya haifi ɗa misali kana da hali kana da 'ya'ya sai talauci ya same ka ko wata musiba ta hau kanka ba za ka rike 'ya'yanka ba akwai dan akwai babban ɗanka da zai rike kannan kannansa akwai ɗan uwanka akwai 'ya'yan ɗan uwanka akwai jeri jeri jeri jeri na asibai waɗanda su Allah ya dora wa nauyin su dauki nauyin 'ya'yan nan kafin ma a zo kan hukuma ko a zo kan unguwa to dokar nan ta kawo wannan jerin idan ba za ka iya ɗaukar ɗanka ba an ci ka iya ɗaukar ɗanka ba kana da ɗan uwa yana da hali dole ne shi ya ɗauki nauyin wannan yaran wannan shirya ta ɗora masa saboda idan da baka da ɗa ka mutu gadon ka zai kullum abin da muke gaya al'umma abin da yasa aka ce za a yi gado saboda idan kuma mutum ba shi da shi kai ne za ka taimaka masa ka Allah ya ci saboda haka ba za ka zo kai kullum ka inda mutum na da kuɗi ka so ka je ka gaji dukiyarsa ba amma ba shi da shi baka san ka ɗauki nauyin ya zo kana da shi amma yanzu a ƙasan nan sai ka ga mutum yana da ɗan uwa mahaifiya ɗaya mahaifi ɗaya amma a gidansa babu abinci ɗansa na yunwa yana bara ba zai ɗauki ɗan nan ya biya kuɗin makaranta ya masa tufaye ba wannan lalacewa ce ta al'umma to ita dokar nan za ta taimaka wajen faɗakar da mutane wajen aka yi dokar ma mutane za masu fahimci menene ma shari'a ta ce akan wannan wannan shine na biyu na uku shine harkar marayu da yadda ake rabon gado da yadda ake kula da su da yadda za a rike su to duk waɗannan abubuwan za su taimaka wajen ah, harkar almajirci amma tsarin da muke da shi na iyali mutum ya je a mata uku hudu ya bi yaya ashirin ya je bar su akan titi wannan ba zai yiwu ba ya kamata a tsaya kamar da muke faɗa kullum shari'a ta baka yanci ka wurin mace biyu ko uku ko hudu amma kuma akwai ba haka aka yi shari'ar musulunci ba haka aka yi ta babu ka'idoji ba za ka iya riƙewa za ka iya adalci abin da suka haifa za ka iya kula da shi amma ka je ka auri mace ba za ka baka da mai za ka ba ta ci ko ta sha da kuma harkar saki yawancin yaran da kake gani an saki mahaifansu mata ba a kuma kula da su ba to yaya ake yin sakin nan yaya in an yi sakin nan wani ƙa'idoji ake cikawa sannan wani haƙƙi aka bata da ita da 'ya'yanta bayan an sake ta to wannan dokar wa'annan matsalolin da suka dame mu take so ta magance kuma na san cewa kamar da ka sani an yi hayaniya da yawa abin da yake wajibi a kanmu shine dole mu yi haƙuri mu ci gaba duk abin da za a yi mu tsaya a kai kuma abin mamaki eh, za ku ji nan da 'yan makonni ina zaune a nan shugaban ƙasar Nijar ya aiko min minista da sarkin da magara suka zo wajena suka ce sun ji labarin wannan dokar da aka yi suna so na zo Nijar ne magana da malaman su magana su suna sosai. nan da mako ɗaya za mu tura malamai da kwamitin da za su je wajen malaman Nijar su magana ni da kaina an shirya mun taro ranar tara ga watan Afrilu inda zan je ne bayani akan wannan dokar su Nijar suna sosai. Uh, mu kuma muna farin ciki muna murna idan Allah ya sa sun yi duk kasar musulunci inda aka yi gyara ne saboda abubuwa ne wanda ake yi da sunan al'ada ba da sunan addini ba kuma abin da suke haifawa arewacin Najeriya shi suke haifawa Nijar yara suna yau akan titi mata ana sakin su ba a ba su su kuma abin nan ba shari'a ba ne to idan muka samu kasashen nan suka yadda suka eh, da mu kano ɗin da sauran kasashen arewa aka yi wannan wannan zai ce muka da gaske. ki lafiya godiya miki. Wannan batu na almajiranci ko a baya bayan nan wata gidauniya a fashi a jihar Katsina ta hada masana don su ba da shawarwari kan yadda za a farfado da ilimin almajiranci. zaraddin Sani ya tattauna da Dr. Ahmed Adamu na Jami'ar Umaru Musa Iraduwa wanda ya gabatar da kasida kan wannan batu a taron nan da aka yi a birnin da malumfashi. Kasan shi kalma almajirci tana ɗaukan ma'anoni daban-daban. Abinda muke kira a kan shi irin sakin yara a kan layi suna barace-barace suna shan wahala. Yaro an turo shi ne karatun idan gari ya waye abinda ke gaban shi ya za a yi faroto abincin da zai ci da safe. Idan rana ta yi kokarin shi ya za a yi faroto abincin da zai ci da rana. Idan dare ya yi ya za a yi faroto abincin da zai ci da dare. So lokacin da ya tsaya karatun ma babu shi. Wahala ba za ta ma bari ya samu natsuwa ya samu da zai koyi ilimi ba kuma muka fahimci cewa alhakin iyaye ne su tabbatar cewa sun ba yaran su kula sun ba su kaya sun ba su wurin kwana sun kula da lafiyar su, da su, da ilimin su wannan haƙi ne Allah dora ma iyaye da wani suna na ka turo yaron ka yayi wani nemi ilimi ko da na addini ne ba hujja bace ba ka saki yaro akan layi ba tare da ka kula da shi ba saboda idan har aka bar yara akan titi ba a kula su da ilimin su ba to za su iya zama kaman wata dama dama ce da wanda suke so su tada zaune tsaye ko su assasa wani abu wanda ba na cin gaba ga al'umma su yi amfani da su ba akwai lokacin na haɗa wasu almajirai na tambayi almajirin ce shekara nawa kana almajirci ya ce shekara ɗaya da rabi na ce mishi zai karanta min fatiha amma ba zai karanta fatiha ba ga yaron ya sha wahala ga idan shi ya yi ja ba takalmi jikin shi diddatti kaga shekara ɗaya na shan wahala amma ba zai iya karanta fatiha akwai wani yaro can a gidan iyayensu cikin shekara ɗaya da rabin nan har ya sauke kila ya karanta wasu surori masu yawa a da kamar almajirci yanda yake da tsari tsari ne mai kyau za a turo mutum almajirci zai za a turo shi da guzurin shi kuma al'umma akwai taimako a koda mutum ya zo karatu ba sai ya yi bara amma a turo yaro dan kasa da shekara bakwai dan shekara uku dan shekara hudu wallahi akwai wani hoton bidiyo da na gani yaro na shan dan almajiri ne yana shan taba koda almajiri aka gani aka ga gawar shi a cikin kwata aka kawo gawar shi tsangai da yake karatu amma malam ya ce bai ma san yaron su kai kenan yaron kawai kawo su to ya za a yi yanzu ana magance rashin tsaron da muke da shi yanzu to ya za a magance faruwar shi kuma nan gaba kaga abu biyu ne shi muka ba da shawara hanyar da ake amfani ake recruiting ko kuma ake ɗaukan wa'annan yan ta'adda ana amfani da almajirai ne so almajirai ba su da iyaye ba su da kula kila ba su da ilimi ko a canza musu ra'ayi so ya za a yi nan gaba a kawo canji ga tsari na almajirci shine muka ce da farko ya kamata a samu misali kamar abin ke ce ma jaddawali na bayanan dukkan yawan almajirin da muke da su a ce misali kamar da almajirai miliyan biyu da sunan yaro da garin da ya zo da sunan iyayen shi da malamin shi da unguwar da yake sai a je a tuntubi iyayensu a ce me yasa ku tura yaron ku yana bara ba tare da kun bashi bashi guzuri ba shin garin ku ba malami ne in ba malami a garin sai mu tura malami a garin ya riga koya da yara yanda yaro zai tsaya har ya kai shekara bakwai ko shekara goma har makallaki hankalin shi in ma zai taho ne da mai ilimi ya tawo da guzurin shi in wani tallafi ne daga cikin birni birane za a sa wata cibiya taimako ne na kuɗi na kaya ne na abinci ne sai a ringa sa daga birni ana kaiwa irin wannan ƙauyuka wanda ba in Najeriya bane ba a maida su kasar da suka fito sannan waɗanda suka sora sai a sa su a cikin wani kam sai a ringa ba su horo na ilimi na boko na addini da horo na koyon sana'a amma kuma iyayensu kaga ba su da alhakin su mallaki wani yaran saboda sun sake su akan layi to kaga gwamnati ta dauki alhakin su za su ba su ilimin da ya dace idan har mutum zai turo dan shi karatu irin wannan na addini ko na boko dole ne ya hada shi da guzuri da kulawa to dakta kamar mun ga akwai wani takwaranka wanda shi ma ya dan yi wani jawabi a cikin lokacin da yake dan gudanar da kasu da shi mun ga gwamnatoci kamar sun dan yi wannan yunkuri na kafa irin waɗannan sansanoni na kula da almajirai ai shi salama nake gaya farko sai dole sai ka hada da iyaye saboda iyaye sai an gano tushe mi bisa shin talauci ne shin rashin malami ne a garin akwai aran da ya kamata a mera su garkan da suka fito in tallafi ne a tallafa ma su in karatu ne a kai malami a wannan garin kaga idan aka haka za a rage rabbi sannan kuma ya kasance akwai wani tsari da zai ringa dore irin wannan taimakon da ake ba su almajirai kuma mutane kada su yi amfani shi a matsayin dama idan ka haifi yaro ba tare da sauro baka da iko ka dauki ɗauni yaro sai ka turo shi wannan cibiya kuma kai alhali kai kai kai a yaran? kuma ka san cewa baka da alhakin kula da yaron kaga kenan Allah ba zai kama ka da laifin da baka da baka da iko akan shi ba saboda haka kamar da Allah ke cewa la Allahu nafsan illa wus'aha so yawan kamar abin da ke cewa expand ko ko fashewa na al'umma ya kasance ya yi yawa kaga mutum talaka amma ya fi ƴaƴa da yawa wanda ba zai dauka ɗoyine su ba sai ga mutum yana cikin gari yana cikin maraina amma ya saki yaran shi suna yin bara so kaga kenan mutane in sun san cewa karfin su ba zai kai ba to kaga ka dauki nauyin abin da za su iya dauka to dakta kamar in zaka ba gwamnati shawara yanzu ta wannan fanni ta ba a samu cigaba wace shawara zaka ba gwamnati shi ita ta fito ta ci gaba kuma shawarorin da na bada baya a aiwatar da su tunda ka san mu tsari da muke na boko da na irin harkar turai ake yi eh, komai ilimin ka na addini ba shine ake ma'aunin gwada cewa za a dake ka aiki ko a dake to kaga shi sa ma wasu yawanci ba a basu muhimmanci za ga yaro za a tura shi makarantar bodin sai hada shi da guzuri amma makarantar addini islamiyya ma sai ga ana ta fama kudin tara kudin makaranta ma da kira ake bada so amma cikin wannan budget din duk na ilimi ne ba a ce ilimin boko ba har wannan cikin budget din ma ya kamata a ringa kashe kuɗi kan shi ilimi na Muhammadiyya kuma a cikin shi ne za a ringa tura malamai gari ƙauyuka inda ba malamai yadda yara ba sun shigo cikin birni ba za su yi ilimi dai inda akwai kira da ka yi ga iyaye na ganin cewa wani alhaki kansu ya dogara su iyaye su daina tunanin cewa wai idan ka haifi yaro to za ka kara wani arziki ko wani talauci kake zai tafi ah, shi Allah ya ba mutum na adam tunani ya san abin da ke daidai ya san abin da zai yi a san abin da ba zai yi ba iyaye su tsaya tsayin daka su dauki alhakin da Allah ya dora musu na iyaye ina a matsayin su na iyaye saboda rana gobe kiyama Allah zai tambaye su kada su saki yaran su akan layi duk talauci gwanda su ba yaran su tarbiyya da kula da su je su sake su akan layi rana gobe kiyama Allah ya tambaye su iyaye su zama masu daukan ɗawainiyar da Allah ya dora musu su ba su riƙe yaran su a gida su ba su tarbiyya idan yaro yake wani eh, munzali za a iya kyale shi tafiya amma a bashi kuma guzuri Tsarin ciyar da yara a makarantun firamare daga aji ɗaya zuwa na uku yana sa yara da ba sa zuwa makaranta su shiga zuwa makaranta. Iyaye da ba su da abin da za su dogara a kai da zai sa su daina tura ‘ya'yansu talla suna samun madogara su ƙyale ‘ya'yan nasu tafi makaranta musamman ɗiya mata. Domin haka muka ga yana da kyau mu gabatar da irin waɗannan rahotanni domin suna ƙara jawo ci gaban ilimi musamman a ƙasar Hausa inda har yanzu jahilci da talauci suke hana ruwa gudu ta fuskar ilmi. Yanzu haka a jihar Katsina, mai baiwa gwamnan jihar shawara kan ilmin ɗiyama ta hajiya binta Abba Dutsin ma, ta gaya wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa cewa an kammala shirye-shirye domin fara wannan shiri na ciyar da yara a makarantun firamare. akwai nasarori da dama da aka samu a maganin aikin school feeding din nan domin tun dai lokacin da ake magana cewa za a yi school feeding za a yi school feeding ana ta fafutukar rabon mutane na ta kokarin ya za su samu fam ya za su taka fam ina za su maido shi duk an wuce wannan guri Allah ya kawo yau mata sun ji alat a cikin account sun ji alat na ɗaya. sun ji alat na biyu wanda za su yi aikin girkin nan na wata daya kuɗi ne da aka sanya masu wanda za su yi aiki na abinci na wata daya saboda haka yanzu idan muka sa aka buɗe akawun ɗinsu za su sai kayayyakin abinci ina ba su shawara su sai kayan abincinsu na wata guda kada mace ta raja'a ta ce bari ta kashe kuɗi za ta sai kayan abincinta na wata guda ta ajiye ko da an yi hutu tun da sati tun da dama already akwai kuɗin nan cikin akawun ba magana wani wasa da za a tsaya ko wani bata lokaci akwai mata da yawa waɗanda ba su ga alat ba ko sunan su bai fito ba su wa'annan mata waɗanda sunan su bai fito ba muna ba su shawara da cewa su zo ofis ko su nemi coordinators ɗinmu na local government ko su je wajen education secretaries su ba da sunansu da account number ɗinsu da um, pvn number ɗinsu sai mu ƙara tura sunayen domin akwai mata da yawa sun san cewa suna da matsala sun ba da suna guda biyu Ila kin ana ce maki indo kin zo kin sa Aisha can kin kuma cika da indo to in kin san kina da wannan matsala tsare ki tafi banki ki gyara ki gyara matsalar ki don koda kin sake bada wannan suna sunan ki ba zai fito ba kasancewa ku mahukunta kun fara ciyar da waɗannan yara kina ga wannan ciyarwa da kuke ma waɗannan yara za ta ƙara wa iyaye ƙwarin gwiwa domin su ci gaba da kawo Yaran su makaranta. Ilimin nan dai ba sai an ta magana ba. Kowa dai yana ganin amfanin shi da muhimmancin shi. Idan baka gan shi cikin gidanka ba, za ka gan ga makwabta. In baka gan shi ga makwabta ba, ka gan a cikin layin ku. Domin dai ba za a rasa mai ilimi ba wanda ya samu ɗaukaka ko wani suna. Kuma rashin ilimin za a ga rashin amfanin shi. Domin 'ya'yan da ba su je suka yi karatu ba za a ga yadda suke karewa. Za ka ga mutum ya tafi ko ya je ya kare ga turin baro ko bara ko sauransu Allah ya sauke hmm. ba fata ina kira ga iyaye da su ƙara encouraging ƴaƴansu su ƙara ƙara musu ƙarfin gwiwa da cewa su je su yi nemi karatun nan domin karatun nan yana da muhimmanci sosai ba kamar yanzu ga wannan ɗauki da um, ita gwamnati ta kawo wanda za ta rika ciyar da yara 'yan makaranta kaga ba karamin taimako bane mutum da wasu yaran da yawa za ka ga sun tashi za su tafi makaranta babu abin da za su to yanzu um, gwamnati ta kawo wannan taimako wanda za a rika ciyar da yara 'yan makaranta insha Allah. To ko Hajiya tana da wani sako da za ta shaida waɗanda aka ba wannan kwantiragin ciyarwa ga su waɗannan yara 'yan makaranta. Shi sakon da zan bada ga al'ummar jihar Katsina shine muna neman addu'a ga al'ummar jihar Katsina Ubangiji Allah ya taimake mu ya sa wannan aiki na cewa ya ya ɗore mutanen nan su riƙe amana wa'anda aka ba su aikin abincin nan su tabbatar da cewa 'ya'yanmu ne da mu suke makarantun nan to su riƙe amana abin da za ka samu ko naira ɗaya ci ka sa haɗama kana hanyar ila za ka samu dubu biyar ita ce riba ka kaga kai baka kaɗan baya ga da baka samu dubu biyar ɗin to kayi abun abin da ya dace kuma ina ƙara kira ga masu aikin abincin nan da cewa idan muka fara aiki ranar litinin litinin baki kai abinci ba talata baki kai abinci ba kake ma kowa ko kin kori kanki ba wai mun fara nake nihin wai litinin din ba a continuously idan an fara aikin abincin nan rana ɗaya idan baki aikin abinci kika kai ko kuma dama ya kamata karfe karfe tara zaki kai abinci baki kai ba sai karfe ɗaya yara sun riga sun koma aji wai ke ko wallahi suna gare ki sai da kika leƙa gurin suna ko ko yaro ne ke bai lafiya to automatically kin kori kanki amana ce aka baku ta 'ya'yanmu mu aiki ne kuka samu akwai da yawa waɗanda suna buƙatar wannan aiki ba su samu ba idan Allah ya baki wannan dama to kada ki wasa da ita a cikin ma damai a cikin waɗanda ma suka samu yanzu waɗanda suka suka samu alat kaga mutum dubu goma sha ɗaya ne waɗanda za su yi aikin abincin nan amma yanzu waɗanda suka samu alert mutum dubu uku da ɗari bakwai ne domin duk wadda akwai waɗanda da yawa sun cire kuɗin su sun kashe kuɗin su. masu aro da aka Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma ci bahiro da ne da solomon abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.